kin tsauraran matakan tsaro ne da 'yan majalisar dokokin jihar adama suka yi zama na musamman inda goma sha takwas ciki har da kakakin majalisar dokokin jihar Ahmadu umaru fintiri suka amince da rahoton kwamitin binciken da aka kafa da hakan ya kawo batun tsige gwamnan adama murtalan yako zaman 'yan majalisar ke da wuya ne dai sai kakakin majalisar dokokin Ahmadu umaru fintiri ya karanto wasikar murabus da mataimakin gwamnan jihar mr bala james gilari ya yi wanda hakan ya sa ba ma taɓo batun shi mataimakin gwamnan ba a rahoton binciken da wannan tsigewar da aka yi wa yako kamar da doka ya tanada kakakin majalisar daukin jihar Ahmadu Umar Fintiri shine ya haye kujerar mukaddashin gwamnan jihar Adama kuma nan ba da jimawa ne ma ake sa ran zai wa al'umman jihar jawabi. To ko shi maya yan bangaren yakon suka dauki wannan tsigewar Alhaji Ahmad Sajo shine ratin yada labaran bangaren yakon. Eh to abu na farko ina so ka sani cewa har Allah kowa ya sani Allah ma ya sani ba a bi doka da ka'idoji na tsarin mulki ko na umarnin kotu ya daukan wannan mataki da aka dauka